wani ce daman ah, kwanakin baya ina jin last year ne ko ko yaya ne dai na sana taɓa baku labarin yadda aka yi Kano ya zamanto Kano yadda aka yi yaƙi na baku labarin al'adu daban-daban video din yana nan a channel ina amma ni ma karan kaina na manta da wani suna yake <laughs> na baku labarin Zaria wani anguwa da ake cewa tudun Jikum a Zaria da Kano kofofin nan duk na baku labarin shi amma yanzu kan ban na manta sunan video din amma yana nan a channel din so yanzu dai za ku ji daga bakin malam kaɗan daga bakin malam kano ba garin hausawa ba ne ta kanta kanan ba garin hausawa ba ce hmm? ba yadda za a kano ba garin hausawa ba ne su ma zuwa suka yi akwai anguwa hausawa a kano akwai hausawa da ya nuna ba garin su ba ne jukunawa su suka kafa kano ga sunan su ne suka kafa tudun jukun nan jukun da kake ji mutanen taraba ne da nasarawa da abin nan su ne suka kafa kano su ne kano din kano din shine kakansu suna da gunkanyar su tsumburbura a nan kan gauran dutse shi yasa shi kan shi amin daura din na kan gaya mishi wani lokaci in ce in ka gaba kano ke baki to jukun ne <laughs> in ka gaba kano da uku uku a bakin shi da wasu a nan gefe masu ke cewa 'yan kura ba buzaye ne dabino suka kawo mai wa jali ya kare daga nijar suka <laughs> eh, sannan ka gaba kano da uku uku haka da bille ba fulatani ne duka zuwa aka yi <laughs> ba wani mai gari jahilci ne yake damun mutane kawai yanzu kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tarihinsu daga kuba suka taso daga madina shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hijira daga makka sai ya sauka ina inda akhwalihi dangin mahaifin shi sai sauka a nan dan adam kawai wanda ya riga wani dadewa sai ya ce shine iddijin ina fata an gane yanzu duk wanda ke Amerika bako ne me ake cewa indian daji waɗannan su ne yan gari ina suke yanzu an ture su gefe guda an ka tafi australia haka za gansu ana ce musu aboriginals wai su su ga su nan yan yawa menene an an ture su bayan gari suna can sun zama kamar mahaukata so hakikanin al'amari jama'a ina son ne duk in jawo hankalinku akan cewa da'awa tana da alaka da kabilanci shi duk wanda ya iya wani yare ka yi kokarin allah ya maka baiwa ka iya addinin musulunci ko to ka rinka karantarwa da wannan yaren ba wani wulakantaccen yare duk yare a wurin allah ɗaya ne ka rinƙa kiran mutane za ka gani suna fahimta shi yasa mutane mabambanta da suke zaune a wurare irin zaria kano sokoto katsina ya kamata su rinka yin da'awa ana sawa a gidajen rediyoyi da yarabanci da inyamuranci da yaren nufanci da yaren ibra da yaren eh, kambanci kambari da duk wani yare a rinka sawa yana daga cikin hikima ta da'awa kuma wannan rarrabuwa kaji Allah ya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum wannan bambancin harshe da ka gani da wannan fata to wani darasi ne kawai Allah yake nufin ya ajiye dan adam dan ya zama akwai wata hikima rabbaniya Allah maraukakin